yanzu haka dai rahotannin fashi da makami a bankuna ko gidaje da kwace a kan hanya ko kuma kasuwa da uwa uba garkuwa ko satan mutane domin karban fansa ko kuma kisan gilla da kuma fyaɗen 'yan mata ba sabon abu bane a jihohin yankin kudancin najeriya sabon labari dai shine irin matakan na zahiri da 'yan sanda ko jami'an tsaro daban-daban ke ɗauka na magance wannan matsala kuma domin dakile wannan matsala ce ya sa a kwanan nan babban sufeto na 'yan sandan najeriya solomon arase ya yi wa wasu kwamishinonin 'yan sandan jihohin kudancin najeriya sauyin guraren aiki shi kuwa har da kwamishinonin 'yan sandan jihar lagos da ogun malam bello yola wani mazaunin lagos ne da a kwanan nan da tsallake rijiya ta baya a hannun 'yan fashi da makami duk da matakan da hukumomi ke ɗauka na dakile wannan matsala kamar yadda ya shaida mini yadda abin ya faru da ranar allah ni dinnan an tare ni da ni da abokina muna tafiya aka mana kwace na mu da wayoyin da muke tare da su to kaga idan ba ɗauki mataki ba to Legas za ta koma a matsayin irin nata na da da ake tsoranta na tabarbarewa tsaro na kwace da sata da da kansar mutane ana kashe su a bakin titi idan har ba ɗauki mataki a birnin Legas ba. To kowane mataki sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ta Legas, Fatayo Oyusheyi ke da cirin ɗauka domin magance wannan matsalar tsaro? we've been following the statistics of uh, cases in the state. We would concentrate more on preventive action, proactive policing. The Inspector General of Police has said it all, intelligence-led policing. Ya ce muna duba matsalar tsaro a jihar ta Lagos ta amfani da bayanan sirri daga jami'anmu kuma kamar da babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya ya ce za mu tashi tsaye domin magance wannan matsalar na tsaro a wannan jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Matsalar rashin kwamitin tsaro dai ya sake maido da takaddamar nan tsakanin 'yan ƙasa akan buƙatar samar da 'yan sandan jihohi domin su tallafawa na gwamnatin tarayya kwanan nan ne dai rundun 'yan sandan jihar ta Legas ta bayyana kama wasu 'yan fashi da suka fasa wasu bankuna a yankunan Ikorodu da kuma Leki a wani mataki na tauna aya domin tsakuwa ta ji tsoro. Babban Ejibirin Murya Amurka daga Legas, Najeriya.